bayan taron haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadagon a abuja jagorori sun umarci ma'aikata a duk faɗin najeriya su auka yajin aiki don neman lalle a taka gwamnan imo hope ozudinma birki. kan zargin tura 'yan sanda da 'yan sara suka wajen cin zarafin ajero da wasu mukarrabansa. 'Yan kwadagon sun ce da gangan gwamnati ta ki ɗaukar mataki kuma ai 'yan sanda jami'an gwamnatin tarayya ne. Babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC Comrade No Toro ya ce san ba za su ci gaba da lamurtar dirar mikiya akan 'yan kwadago daga 'yan siyasa irin Hob ma ba. Shugaban kungiyar kwadago da ma'aikata sun je kwatan hakkin ma'aikata a Imo a wulakanta shi a bubbuge shi a rufe mar idanu sannan a gana masa azaba abinda ya sa kungiyar kwadugo kuma muka da wannan mataki shine na farko dai sufeto general ɗin 'yan sanda yana kashin shugaban ƙasa ne kawo yanzu babu wata takamammiyar mataki da aka ɗauka akan wanda suka aikata wannan aikin aika-aika sai bayan zanga-zanga a filin jirgin saman abuja da kuma ofishin inspector general ɗin 'yan sanda shine aka cire commissioner of police abubakar barde saboda haka mun ba da umarni wa ma'aikatanmu ga baki daya a jihohi 36 da abuja yau su janye ayyukansu har illa masha allahu shi ma sakataren tsare-tsare na nlc comrade nasir kabir ya ce ozadin na neman mai da imo wata jiha mai hatsari a wannan gwamna ba ya fara wannan abu ba a wannan jiha nan in yan najeriya ba za su manta ba akwai wani shahararren dan siyasa kasan nan ahmed gulag a nan aka kashe shi wai jihar imo Kano ita ce kadai jiha a Najeriya da za a dinga cin mutuncin mutane da shauransu kuma abin da zai baka mamaki wai a ce gwamnatin tarayya bata fito ta tudu wannan abu ba kuma wa'annan 'yan sanda da suka wannan abu har ya ba gabatar da su gaban kuliya ba wannan eh, ya zama renin wayo da cin mutunci wanda ita kungiyar kwadago ba za ta dauka ba muna kallon wasu tsararru suna juya mana kasa da suka ga dama daga cewa a biya ma'aikata kokinsu kawai sai zama kari yajin aiki na mai tabbatar maka an fara kenan sai illa ma sha Allah dan ba zan iya ce ma ga ranar da za a gama wannan yajin aiki ba duk da uzadin ma ya nemi afuwar fashin albasa da jami'ansa suka yi wa ajero da nuna bai san ya shigo jiharsa ba duk da cewa shi ma ajeron dan imo ne yan kwadagon sun ayyana gwamnan da cewa karfa ne da ba za a amince da irin siyasar sa ta banga ba uzadin ma ya yi nasarar lashe zaben tazarci a karshen mako inda ba mamaki hakan ya taimaka wajen rage caccakarsa da cewa gwamna ne naɗin kotun koli in an duba zabensa na baya yayin da ya zo na hudu amma Allah ya sa kotun koli ta ayyana shi da cewa shine ya yi nasara ya ture gwamna gwamna Emeka Ihede na PDP. Yanzu za a jira irin martanin da fadar Aso Rock za ta fitar kan matakin 'yan kwadagon. Nasura da Mailika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.